الحمد لله ذي الجلال والإكرام والعزة التي لا تضام أحمد ربي وأشكره على آلائه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الناس اتقوا الله حق التقوى واطيعوه بفعل ما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر تفوزوا بجنته ورضاه قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وهذه الآية المباركة أمت جميع الأمانات إن من صفات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا أن نتأسى به أنه كان يعرف في الجاهلية بالصادق الأمين فالأمانة من صفات المتقين كما قال عنهم عز وجل والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون ونحن, كم ونحن كمؤمنين مأمورون أن نؤدي الأمانة إلى أهلها لقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ومن لم يؤد الأمانة كان خائنا والله تعالى نهانا عن الخيانة إذ يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن عدم أداء الأمانة من صفات المنافقين بقوله وإذا ائتمن وإذا اؤتمن خان وللمسلم أن يعاقب من من أساء إليه بنحو إساءته دون تعد وإفراط يقول تعالى وإن آقبتم فآقبوا بمثل ما أوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين إلا أنه لا تجوز مقابلة الخيانة بمثلها لإظمها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي ما هي الأمانة يقول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فالأمانة هي كل ما اؤتمن الإنسان عليه وأمر بالقيام به فتكون الأمانة بين العبد وربه كالصلاة والصيام والزكاة وسائر العبادات وكذلك ترك المحرمات وتكون الأمانة أيضا بين العبد بين العبد والمخلوقين كالولايات والودائع والأموال والأسرار فحق على كل مؤمن ألا يغش أو يخون مؤمنا أو كافرا في حقير أو كثير ولقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم muhadharan ummata la imana liman la amanata la wa ada'ul amanati la yakunu bi irja'il ashiya ila ashabiha fahaz bal yakunu fi umurin kathira faman faman zawwaja ibnatahu aw ukhtahu fasika la yusalli ma al muslimina fil masjid fil masjid wa yata'ada al haram akalan wa libasan ومشاهدة واستماعا فقد ظلم مولاته وخان الأمانة التي وضعها الله تعالى عنده من دون الناس يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسترعيه الله رئية يموت يوم يموت وهو غاش لرئيته إلا حرم عليه الجنة إلا حرم عليه الجنة وكتم وكتم الأسرار أيضا من الأمانة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة فالتفات محدثك خشية أن يسمعه أحد غيرك يجعل حديثه معك أمانة يحرم عليك يحرم عليك نقلها بدون إذن ولقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما المجالس إنما المجالس بالأمانة وكم من المشاكل تحدث بين المسلمين بسبب نقل الكلام الذي ائتمنك عليه صاحبك فلم تؤدي الأمانة بل خن بل خنت يعني بل خاننته فيها واتقان الأمل الذي لا مأسية فيه من الأمانة أيضا جاء في صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منه أن يجعله آملا له أو أميرا على بعض المناطق فضرب النبي صلى الله عليه وسلم منكبه وقال له يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فيدخل في هذا الوعيد النبوي كل من ولي أمر أمرا للمسلمين سواء كان مديرا أو وزيرا أو أميرا فالذي والذي يقدم مصلحة والذي يقدم مصلحة نفسه على مصلحة الأمل أو مصلحة المسلمين فقد خان الأمانة والمنصب عباد الله وإن كان جميلا وذا سمعة وجه إلا أنه كان قال النبي صلى الله عليه وسلم خزي وندامة يوم القيامة قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضيأت الأمانة فانتظروا الساعة قيل كيف إضاءتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة لا إله إلا الله وكم من الوظائف يعين عليها من ليس لها بكهء إلا لقرابته أو معرفته بالمسؤول أو المدير فهذا أيضا من تضيء الأمانة جاء في صحيح البخاري عن هذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم بأن الأمانة نزل في نزل في جذر قلوب الرجال وأنه أخبر عن رفعها من القلوب فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقال إن إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإن من النادر من يتآمل بالأمانة في هذه الأيام إذ هدف الجميع الكسب والربح ولو بطريق غير مشروع وأصبح الناس يأتمنون الكفار على أعراضهم وأموالهم وكذلك العاملون في الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما أن من أشراط الساعة تخوين الأمين وأتمان الخائن ونحن نرى في هذه الأيام تأذيم أقوام لا يساوون عند الله جناح بعوضة من من العلمانيين والحداثيين الذين يتصدرون يتصدرون الفن والأدب والاقتصاد وغير ذلك وممن سمعهم أو قرأ لهم علم أو قرأ أو قرأ لهم علم أنهم من المفسدين في الأرض الداعين إلى نشر الفاحشة وأنه لا أمانة لهم عباد الله إن يعني إن شأن الأمانة عظيم وهام إذ تفطن له الكفار فأصبحوا يتآملون بالأمانة لعلمهم أنها تصلح لهم دنياهم لذلك أتقنوا صناعتهم وأمور دنياهم بينما نحن المسلمون الذين يأمرنا ديننا بالأمانة فقد فرطنا في الأمانة فلم نصلح ديننا ولا آخرتنا ولذلك تجد معظم أمورنا الدنيوية مغشوشة خرب ونجد السرقات والاختلاسات والاختلاسات والغش في التعامل ونظرة واحدة إلى شوارعنا وأمائرنا ومحلاتنا ودارس يعني ومدارسنا يتبين لنا الغش والخيانة وانعدام الأمانة إلا من قلة قليلة باقية نسأل الله أن يبارك فيها ويكثرها يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أول ما أول ما تفتقدون من دينكم الأمانة وأول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة ورب, ورب مسل لا خلاق له عند الله تعالى فاتقوا الله عباد الله وأدوا الأمانات التي ائتمنتم عليها وربوا أولادكم على الأمانة والصدق تكونوا من المفلحين نفعني الله وإياكم بالقرآن الحكيم اللهم جعلنا من الأمناء السعداء وجنبنا الخيانة الموجبة للشقاء اللهم سلمنا وخذ بنواسينا إلى ما يرضيك عنا اللهم وفقنا لأداء الأمانات وحفظ الهدود والمهارم برحمتك يا أرحم الراحمين أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, ma'abucin girma da ɗaukaka, ma'abucin buwaya, buwayar da ba ta bayuwa zuwa ga zaluntar wanda aka fi ƙarfi, buwaya irin ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ina yabo da godiya ga Ubangiji na, ina gode masa bisa ni'imomi masu girma da ya mana, ina shaidawa lallai ba abin bautawa bisa cancanta, sai shi Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa. Ina shaidawa lalle annabi mu Muhammad bawansa ne ko manzonsa ne wanda aka aiko shi don ya zama rahama ga dukkan halittu tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Allah ya yi albarka a bisa wannan bawa nasa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya yi tsira ga alayensa da sahabbansa ga baki ɗaya bayan haka ya ’yan uwa musulmi ya ku waɗannan al'umma ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa, ku yi masa ɗa'a da aikata ayyukan da ya umarce ku, da kuma nisantar abin da ya hane ku, sannan da wannan ne za ku sami rabauta, ku sami aljannarsa kuma ku sami yardarsa. Allah maɗaukaki yana cewa, lallai Allah lallai Allah ya umarce ku, ku bayar da amanoni zuwa ga masu amanar. ku ba da amana zuwa ga ahalinta in za ku yi hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci lallai Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin abin da yake makuwa wa'azi da shi madalla da abin da ake makuwa wa'azi da shi lallai Allah ya kasance mai ji ne ko mai gani duk game da abin da kuke yi na ba da amana ko rashin ba da ita wannan aya mai girma mai albarka ta game dukkan nau'o'in amanoni wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a kan bayansa, lallai yana daga cikin siffar, siffofin annabinmu sallallahu alaihi sallam cewa kuma wanda shi aka umarce mu da mu koyi da shi, siffofinsu kyawawa wanda suke sune babu irinsu, shi ne aka san shi da amana, da riƙon amana da gaskiya tun zamanin jahiliya. tun kafin a aiko shi da wannan musuluncin sunan shi as-sadiqul amin mai gaskiya kuma amintacce wanda al'ummarsa suka aminta da shi ita amana ‘yan uwa siffa ce ta masu takawa siffa ce ta masu jin tsoron Allah kamar yadda ainihin Allah maɗaukaki ya siffanta su yake cewa waɗanda suke su ne game da amanoninsu da alkawarorinsu masu kiyayewa ne kaga ana yaban muminai kinan ana yaban masu takawa <coughs> ana yaban masu jin tsoron Allah mu muna a mu da muke fata Allah ya saka mu cikin muminai muna ya kamata mu kiyaye da dukkan amanonin da aka ɗora mana ko mu ba da wannan amanar ga masu amanar mu ba da wannan amanar ga mai amanar lallai Allah maɗaukaki ya umarce mu mu ba da dukkan amanoni zuwa ga masu su saboda haka ya ‘yan uwa wanda duk bai ba da amana da take kansa ba ya zama maha'inci kuma Allah ya hana mu da mu yi ha'inci Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzo daga hakan ya zama kun ha'inci amanoninku kuma kuna sane Allah ya ɗora amana a kanmu iri-iri saboda haka mu sani annabi sallallahu alaihi sallam shi ma ya yi mana umarni da ainihin mu yi ƙoƙari mu zama masu ba da amana kar mu ki ba da wannan amana domin rashin ba da ita amma a siffa ce ta munafukai yake cewa duk wanda aka amince masa ya yi ha'inci to ya siffanta da siffa ta munafukai saboda haka ya waje ga dukkan musulmi ya kiyaye amanar da take kansa har wa yau ku duba in an maka ba daidai ba in za ka ɗaufansa an yadda ka ɗaufansa gwargwadon abin da aka yi maka na rashin daidai amma banda amana in an taɓa maka ma'ana in an ha'ince ka a nan ba a yadda a ce ka ɗauki fansa ba an ci amana ka kai ma ka ci amana Allah ke cewa wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bih in aka yi maku ba daidai ba to ku rama gwargwadon abin da aka yi makon ɗin sannan Allah ya ce wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin amma ko shi ma wanda suka yi haƙuri to wannan haƙurin shine mafi alkhairi ya ’yan uwa amma ku duba don gane da ita kuwa khiyana yadda ainihin hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce addil amanata ila mani ta manaka ka bayar da amana ga wanda ya baka amanar ya amince maka wala ta man khanaka kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka ya ha'ince ka kai ma ka ce bari in rama duk da an yarda ka ɗau fansa ga wanda ya maka ba daidai ba banda bangaren cin amana banda ha'inci wanda ya ha'ince ka annabi ya ce kai kar ka ha'ince shi ya uwa mu tambayi kanmu da kanmu wa ce amana ne me ake nufi da ita Allah maɗaukaki na cewa hakika mun bijirar da amana zuwa ga sammai da ƙasai ga baki ɗayansu da duwatsu gaba ɗaya suka yadda su ɗauki wannan amana ɗin suka ga abin ya masu nauyi suka tausaya ma kansu amma ɗan adam ya ce ya ji ya gani shi ya ɗauka saboda me ya kasance mai zalunta kansa ya kasance mai yawan jahilci saboda haka shi ya ɗauki amana ɗin saboda haka amana ‘yan uwa ita ce duk abin da aka amince ma mutum da dukkan abin da aka ɗora masa na umarni kuma aka wajabta mai aka ce wannan abin to ya zama amana a kan shi wannan al'amari ɗin masha Allah ana so musulunci muka ce ashhadu Allah illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah masha Allah da wannan kalma abinda kake nufi ko kalmar take nufi shine ka yarda cewa rayuwarka gaba daya zaka tafi da ita yadda Allah ya ce kuma yadda manzo ya koyar ka shaida ba abin bauta bisan sancanta sai Allah kuma ka yarda annabi Muhammadu manzon sa ne saboda haka da wannan kalma ka zama musulmi kana da suna da eh, ya sunanka Uh, yohana yohana sani sani to dama can ka musulunta ne ka jaddada ne ko ko a makaranta ne to a makaranta suka samu ka sani ko ka samu kanka aka samu to masha Allah to yanzu kana son sanin ko kana son canji ina son to sai ka ka ci gaba da bayarin din Muhammad Sani Muhammadu Athani barakallah fika yanzu sai ku je kai wanka ka zo mu yi sallah sauran bayanai kuma ai maka daga baya Allah ya azurta wato Allah ya ƙara maka imani <clears throat> ‘ya'yan uwa muna maganar amana saboda haka ita amana ita ce duk abin da aka ɗora ma mutum da abin da aka umarce shi da shi ya yi ya aikata sunansa amana saboda haka amana kenan akwai amana tsakanin bawa da ubangijinsa akwai amana tsakanin bawa da sauran halittu in muka ɗauki amana tsakanin bawa da ubangijinsa ita ce waccan aya da yanzu muka karanta ko wannan ayar sallah da aka ɗora mana amana ce wajibi ka yi ta azumi zakka sauran dangogin ibada ga baki ɗayansu amana ce tsakaninmu da Allah muka ɗauka za mu yi don haka Allah ya halice mu ya kawo mu wannan duniyar domin mu bauta masa yana nau'i ne na amana har wa yau abubuwan barin abubuwa na haramun su ma mun ɗauko alkawarin za mu bi Allah ba za mu saba masa ba, to duk abin da Allah ya ce kar mu yi, amana ne mu nisance shi, kar mu aikata wannan haramun ɗin. Har wa yau akwai amana tsakanin bawa da sauran halittu, kamar me, kamar shugabanci da wanda ake shugabanta, a ce wane shine shugaba, wannan shine gwamnan banki, ma'ana duk dukiyar al'umma ta wannan ƙasar, shi aka ɗora ma kulawa da ita kar a ci kar a taɓa kar a kashe ƙasa a ɗau kuɗin a san sun shiga sun fita wannan yana cikin amana da take tsakanin bawa da sauran halittu hakanan ajiya wadda wani zai ba wani hakanan dukiya da take gittawa tsakanin mutane kai har ma sirri da za ka yi tsakaninka da ɗan uwanka tsakaninka da abokinka duk wannan nau'o'i ne da dangogi ne na amana wanda suke dukkan mumini wajibi ne ya ga ya kiyaye su kare ha'inci kare ba daidai ba kai ko kafiri ba a yadda ka ci amanarsa ba wannan amanar da ya baka karama ce babba ko babba duka ba a yadda ba wani abu na ha'inci ya gitta ya ‘yan uwa musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar ya firgitar da ainihin al'ummarsa cewa su nisanci taba amana shi yasa ya ce la imana liman la amana tala babu imani ga wanda bai da amana ma'ana imanin in ma da asalinsa to imanin yana da naƙasu yana da tasgaro ga duk wanda ka ga yana taba amana saboda haka bayar da amana ya wannan al'ummar tamu wajibi ne in muka ɗauka <coughs> wato ainihin da yadda mutane suke fassara amana shine in baka ajiya ka kula da ajiyar ka dawo man da ita yadda na baka wannan malamai suka ce ba ita kaɗai ce amana ba dukkan al'amura wanda suke aka baka a matsayin ka kula da su ka kiyaye su kai ne mai kula da wannan sunan su amana kamar mutumin da aka bashi shi walittaka ta ‘ya ko ƙanwarsa ko kuma ainihin wata da aka jibinta mai al'amarin kulawa da ita sai ya ɗauke ta ya ba da aurenta zuwa ga fasikin mutum wanda baya sallah bai kula da addini bai ma zuwa masallaci yana aikata abubuwa na haramun ya ci haram ya sanya haram yana ganin abubuwa na haram yana sauraron abubuwa na haram to wannan ya zalunci wannan wala'i da aka bashi wannan jibinta al'amari da aka yi masa na wannan yarinyar ya ha'inci amanar kuma gobe sai an tambaye shi domin ya sanya ta ba inda ya kamata a sa ta ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani bawa da za a ba shi kulawa da ababen da aka ba shi kulawa ɗin sawa'un ya ce a hannunka yaro ne a hannunka marayu ne a hannunka balle a ce ƙaramar hukuma ce a hannunka ko jiha ko ƙasa wannan duka suna cikin abin da ake kira ra'iyya talakawa ne suna ƙarƙashinka ba wanda za a ba shi kulawa da su ya mutu gobe kiyama ya tashi yana mai ha'inta su ya mutu akan ha'incin wannan talakawan da aka ba shi kulawa da su face an haramta masa shiga aljanna taka annabi ya faɗi ashe kaga ribibi da neman shugabanci da neman a baka kulawa da al'umma a baka taska al'umma a baka jagorancinsu ba ƙaramin haɗari ba ne uwa domin in kai ha'inci aljanna za ta haramta a kanka haka nan ‘yan uwa malamai suka ce sirrin nan a baka shi tsakaninka da abokinka Wanta magana ta sirri sai ka je ka tona ta ka faɗa ma wanda ba a so ya ji shi ma ka ci amana shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da aka bashi wani labari lokacin da mai bashi labarin yake waiwayawa waye kusa da shi ko wani na jin maganar to wannan ita ce wannan sunan hisiri domin waiwaya wadda ya alama ce ta baya so wani ya ji abin da yake gaya maka kai kuma sai ka ɗauka ka je ka gaya ma wani a nan ma ka ci amana kamar yadda annabi ke cewa innamal majalisu bil amana wuraren da aka zauna aka tattauna magana aka yi mitin aka zartar da abin da aka zartar to amana ce ga wannan da aka tattauna ɗin da su yau da yawa matsaloli da mishkiloli da suke faruwa tsakankanin mutane wannan yana faruwa ne ta ƙoƙarin bayyana sirri da ɗaukan magana ta sirri wanda aka amince masa ya je ya kai magana inda ba a yadda ba yin hakan cin amana ne yana cikin wannan amanar da muke magana a kanta <clears throat> saboda haka ya uwa har wa yau yana cikin amana aikin da aka ɗora maka ka kyautata aikin ka yi shi yadda ake so shi ma amana ce ka kula da shi shi yasa ya zo cikin sahihul bukhari wato sahih muslim hadisin abazarrin Allah ya kara masa yarda yake cewa wata rana ya nemi annabi ya bashi shugabanci ya jibinta shi ya zama gwamna ko ya bashi wani kulawa da wani ɓangare. na ainihin wannan al'ummar ta manzo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daki kafaɗarsa yake ce masa ya abazarrin innaka da'ihun ya kai abazarrin mutum ne mai rauni wa innaha amana wannan abin da kake neman nauyi ne amana ce wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama in aka baka in baka iya kula ba saboda rauninka to gobe kiyama za ta zama maka taɓewa za ta zama maka wato nadama illa man akhadha bi haqqiha sai wanda ya karɓe ta da haƙƙinta ya kiyaye bai ci amana ba shine kadai yake iya kubuta gobe kiyama wa adil ladhi alaihi fiha kuma ya bayar da abin da yake a kansa na wannan amana ɗin shine kadai shugabanci bai zama masa bala'i bai zama masa musiba gobe kiyama ya ’yan uwa wannan fa magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam tana kunshe da narko mai girma ga duk wanda aka jibinta mai al'amari na al'umma sawa'un ya zama darakta ne kwamishina ne wani minista ne wani ɗan majalisa ne wani shugaba ne ko menene ya zama yana gabatar da buƙatar kanshi akan ta al'umma saboda wani son zuciyarsa ya sa wanda yake so ya cire wanda baya so saboda ba zai mai daidai ba wannan ya ci amanar abin da aka ba shi na shugabanci munan ƙasar yadda take gudana a ce ai mai ma hakan kila shi kafiri ne bai da halal bai da haram ko da hakan ne wannan ma cin amana ne domin wanda duk zai shugabanci a nan ƙasar daga musulmi sai kirista so su kansu a kiristocin ba a yadda a addini na nasara wani ya ci amanar wani ba wannan haka yake su ma a wurinsu saboda haka ya ‘yan uwa <coughs> in muka duba ko da muna hangen shugabanci wani abu ne na jin daɗi yana da kyau a ce kai kana so a ce maka kai shugaba ne ai waye to sai ka tuna cewa in ba kai yadda ake so ba ka ɗauki taɓewa ka ɗauki nadama ka ɗora ma kanka gobe kiyama shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana idan ainihin idza dhiya'atil amana fantaziru sa'a idan aka tozartar da amana ta zama ba a kulawa da ita to ku saurari tashin kiyama al'amari ya ɓaci alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama aka ce ma annabi to ya yake tozartar da amana ɗin nan sai manzo yake cewa idan aka zibinta al'amari zuwa ga wanda bai cancance shi ba ku saurari tashin kiyama yau al'amari ya ɓaci sai ka ga duk mai so a yi gaskiya ba a riƙe amana ba fa shi ake so ba wanda zai zo a haɗu a yi kashe mu raba a ɓoya abin da yake na amana a tozartar da ita shi ake nema shi ake ɗorawa saboda haka ainihin yana daga cikin abin da yake wajibi ne a kula wajen ɗora ainihin cancanta a dukkan harka ko a matsayinka na malamin makaranta wajen ɗaukan malamai to ka tabbatar wanda kake ɗauka sun cancanci abin da aka ba su su koyar saboda haka wannan mas'uliya tozartar da amana shine yake ja mana dukkan bala'i kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari hadisin huzaifa Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ba mu wato ya ba su labari cewa ita amana an saukar da ita a cikin kiraza. a cikin zukatan wasu mazaje ana nufin sahabbai kenan wannan hadisin Hudhaifa ne yake ba da labari sahabbai rayuwarsu da suka yi rayuwa ce ta amana sannan annabi ya ba su labari wani lokaci zai zo za a ɗauke wannan amanar a cikin zukata sai mutane su wayi gari suna cinikayya tsakaninsu babu yarda da juna kowane a cikinsu baya iya amince ma kowa sai ainihin ya zama an kai wannan lokacin ana cewa cikin mutane kaza cikin ƙabila kaza a gari kaza a gida kaza akwai wane shine amini mana ƙarancin masu amanan ƙarancin ya kai ƙaranci har sai an samu an tona an an, an bincika sannan za a iya cewa wane amini ne wane amintacce ne wannan lokacin kuma a lokacin za ka ga mutum yana da wayo yana da dukkan ƙwaƙwalwa yana da basira yana da wayo yana da juriya da haƙuri amma duk da haka zuciyarsa babu daidai da ƙwayar zarra ta amana babu daidai da ƙwayar zarra ta imani saboda haka wannan <coughs> wato huzaifatul yamani yana ba da labarin hadisin nan yake cewa lokacin manzo ga yadda muke amma na tarar da irin wannan zamanin Huzaifatul Yamani ya yi wa fati shekara ta talatin da shida da hijira lokacin ƙarshen bayan farko-farkon shugabanci Ali na Abi Dalib gab da kashe usmanu na Affan ya rasu ya fara ganin fitintunu sun fara faruwa to wannan Huzaifa kenan mai irin wannan matsayin ya ce ga yadda al'amari ya kasance to ina ga mu yau in muka duba za mu gani yau yadda ake cinikayya yadda ake mu'amala in ka je kwari ka je wani an cinye mai kaya an ya ba da kayan babu in ka tafi can wajen masu bulawus in ka tafi singa in ka tafi duk inda harkokin kasuwanci 'yan kasuwa yau kuka suke wajen cinye amana cinye dukiya an rasa yadda za a yi da mutum ya ci kuɗin ya hana duk wannan harka ce ta amana ba abin da ke gaban mutane sai su tara kuɗi ko ta wace hanya ko ta wani irin yadda zuciyarsu take so ba su tunani cewa fa za a tambaye su gobe kiyama saboda haka an wayi gari yau mutane musulmi ba wanda suke amince mu sai kafirai suke ba da mutuncinsu da dukiyarsu hannun kafirai wai suna cewa sun fi amana su za su sa a ɓangaren kamfanoni a ɓangaren wato wuraren kasuwancinsu wai a ganinsu su sun fi amana wannan kuma ba haka ba ne idan har musulmi bai riƙe amana ba wane kafiri ne zai riƙe amana dama an faɗi yana daga cikin alamomin tashin kiyama shine ainihin a amintar da wanda yake ba amini ba sannan amini kuma a nuna shi ne mara amana yana cikin alamomin tashin kiyama amini a jingina masa rashin amana maha'inci kuma a ce shi ne mai amana Allah ya tsare mu da wannan bala'i saboda haka yau za mu yi ta ganin rayuwar yadda take murzawa da yadda take murɗawa sai ka ga an ɗauko mutum ilmani ɗan duniya lalatacce saboda kawai ya karanci wani abu da ake ce ma tattalin arziki ko kuma ya karanci wani abu da ake ce ma wato siyasa duniya ko hayaniyar duniya saboda zaƙin baki da iya magana shi kenan sai a ce shine amintacce in kana karanta maganganunsa ko abubuwansa sai ka ga cikakken fasidi ne cikakken mai barna ne a ban ƙasa kai mai masan a yaɗa barna ne a ban ƙasa sai a ɗauko a ce shine amini mutum ya taɓar gaza ya barna ga hukuncin da aka yi mai sannan sai a fito da shi a wanke shi sal a dawo a ce shi ma amintacce ne a sake ba shi amana ta al'umma wannan halin da yau muke ciki kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amarin amana <coughs> ya ‘yan uwa musulmi al'amari ne mai girma dole ne mu kula mu sani cewa su kafirai a yau sun karanta amana rike ta shi ke sa al'amarin mutum ya kyau shi yasa za ku ga suna kyautata amanarsu a wurin ayyukansu da sana'o'insu suna kyautata su shi yasa sai ka ji an ce in ka je ƙasashen kafirai addini na can sannan kuwa musulmi suna inda suke ma'ana aikace kamar su suke aikata wannan abubuwa <coughs> saboda haka ya uwa musulmi mu sani ba daidai ba ne mu ne musulunci ya umarce mu da riƙon amana ya umarce mu da mu kiyaye ta kar mu yi sakaci domin addinin mu yayi kyau duniyar mu ma ce kyau mu daina canza abubuwa su zama ba daidai ba ya zama gishiye yawa cin amana ha'inci sace-sace kwace da sauran abubuwa a mu'amalar mu yayi yawa abu guda za ka kalla cikin harkokin karantarwarmu harkokin makarantunmu harkokin shagunanmu duk faɗi tashi za ka ga an rasa amana a ciki sai ‘yan kaɗan a cikin bayan Allah wanda suke kula da wannan amana ɗin. Saboda haka mu ji tsoron Allah abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari farkon abinda za a rasa a cikin wannan al'ummar ita ce amana za a ɗauke amana cikin mutane ƙarshen abin da za a ma mutane shine sallah ana sallah amma annabi ke cewa da yawa za ka ga mai sallah bai da halaye na gari bai da rabo ko kaɗan a wurin ubangijinsa mutum yana sallar amma wancan cin amanar da yake ta zama sallar ba ta da amfani ta tare da shi domin amana <clears throat> malamai suka ce asalinta ma daga iman ne aka samo kalmar amana to babu imani sallar sai kaga babu amfani yasa za ga ana ta sallah a ko ina masallata cikin kasuwa na kunkumawa amma ana gama sallar kuma sai a je a rika cin amana juna yasa sai kaga ga sallar ba tasiri sallah tana hana ɓanna tana hana alfasha tana hana munkari amma yana sallar ko bai fasa cin amana ɗan uwansa ba da haka ya 'yan uwa mu ji tsoron Allah mu ba da amanoni ga wanda duk suka amince mana mu tarbiyantar da ‘ya'yanmu a kan amana tun suna ƙanana zan masu gaskiya su kasance masu riƙon amana sai su rabauta a rayuwarsu saboda haka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da ni da ku da waɗannan ayoyi da muka karanta wanda suke bayani kan amana da hadisan da muka karanta mu sani halin da muke ciki a yau muna cikin wani irin hali mara daɗin ji mu dubi yan uwanmu da suke ainihin a ainihin central africa abinda ake ta masu musulmi kashe su ake ana wulakanta su suna buƙatar addu'a ku ya ‘yan uwa, halin da suke ciki Allah ya fitar da su abin da ake masu na zalunci Allah ya mai da wannan shari ga masu zalunta su Allah ya tsare su daga sharrin masu wato wanda suke zalunta su mu ma nan ɗin, ku duba abin da ke faruwa a Borno kullum a kashe ai kaza a ƙona anya wannan al'amari haka zai ta tafiya ana gani yan uwa ko a jikin al'ummar musulmi ba a magana ba a sanin yadda za haka za a yi ta zama kullum fitina ake nema a cikin ƙasa a kashe wancan a kashe wancan a yanka wancan a harbe wancan waɗannan abubuwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya mana maganinsu Allah ya mana su Allah ya mana su abubuwan babu daɗin ji <clears throat> saboda haka Allahumma salli wa sallim ala abdika ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن البررة الأتقياء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين في إفريقيا الوسطى على أعدائهم يا رب العالمين واحمي حوزة الدين في كل مكان واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلي أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا تدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخلته هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا تعز به الإسلام وذلا تذل به الكفر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله sau اعتدلوا daidaita da kafada sare da kafafuwa da juna a daidaita Allahu akbar subhanahu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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين <clears throat> آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين <clears throat> فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر <coughs> سبحان الله صلى الله لمن حمده الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا لرأيته خاشئا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر صلى الله لمن حمده بنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طيب، السلام